ko فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل ya kai wannan manzo watakila saboda abin da ka fuskanta na kafircinsu da taurin kansu da neman a kawo musu ayoyi ka bar isar da wani sashi na abin da Allah ya umarce ka da isar da shi, na abin da aiki da shi zai wahalar da su, sai ƙirjinka ya yi kunci wajen isar da shi, don kada su ce, ina ma da an saukar masa da dukiyar da za ta wadace shi, ko wani mala'ika ya zo tare da shi ya gaskata shi, to kada ka bar wani sashe cikin abin da aka yi maka wahayinsa a dalilin wannan, kai ai ba kowa bane face mai gargaɗi, kana isar da abin da Allah ya yi maka umarninsa ka isar da shi ne, ba aikinka bane zuwa da ayoyin da suke nema ba. Allah Allah mai kiyaye dukkan